ashabul hurur waɗanda suke ci da farali ba ka la'akari da asibai komi yawansu in mai ci da farali guda ne to inda faralinsa yake hitowa shine asalin matsala in mai ci da farali sun zama biyu to duka za a kawo makariju harli ɗinsu to sai adiba tsakanin wannan makaraj da wannan makaraj adiba dangantakarsu dangane da nisabul arba'u to sai a yi aiki inda duk an ka samu natija ta kai to shine asali matsala to mun ƙare usul al to wa iza laqatil hululu u'inat u'ilat eh idan an ka samu waɗannan usulul masail an ka kasa to amma mutane sun yawa to za a yi aulu yanzu sai mu tafi ga matsalatil aulu sai al aulu lugatan huwa ziyada huwa ziyada amma wasu ilahan huwa ziyadatu sihamin warasati wa naqsun naqsun fi an siba'ihim al'aulu lugatan huwa ziyada wasu ilahan ziyadatu sihamil warasati wa naqasun fi ansiba'ihi wannan shine audu masu ji da horali su yi yawa don haka sai a yi aulu kowa a bashi na shi rabo amman za a samu ragowa a wajen kaso yanzu misali hura ce an ka dama hura an ka dama sai an ka ce an dama furar ga don mutum biyar to sai an kai musu damu irin damun ƙyale moɗa an ka sa nono kawai an ka dama da shi su biyar ana nan sun zauna za su sha sai ga wasu biyar sun zo ya luddunan da waɗanga ka samu biyar in waɗancan biyar sun zo suna samun kamar su to kuma dole sai an samu luddunan nan an ce mutum biyar biyar din nan kowa ya samu luddai uku kowa ya an kowa zai samu luddai uku uku so biyar dai goma sha biyar sai wasu biyar sun ka karu an ka ce kone kuma waɗanda sun ka zo su ma sai sun samu luddai uku uku eh su ma sha biyar to kaga sun zama luddai talatin to ya za a yi ana ba kowa rabin luddai a'a za a auna ruwa ludai talatin ruwa ludai talatin a zo a zuba ciki wa gahura sai a sake ya mutsawa sai konin su ya samu ludai talatin konin su ya samu ludai uku uku eh eh eh wa za a samu ludai eh, ruwa goma sha biyar sai a zuba mafuranga sai ta ba mu ludai talatin to ka kowane su ya samu uku uku amma uku din yanzu yana daidai da uku din ɗazu <laughs> babu kauri <laughs> ba ta rikon ciki to kaga an samu ragowa amma kuma hamu sun ƙaru to shi ne to daga ciki waɗannan usul waɗannan da mun ka faɗa guda bakwai ko eh al-usul الأصول العائلة عائلة من أصول سبعة من أصول سبعة ثلاثة ثلاثة وهي الستة تؤول أربع أولات أربع أولات وهو نهاية أولها وهو نهاية أولها دايا ta'ulu biwahidin ila saba'a iza kana fiha sudusun ونصفان ونصفان ك كزوج كزوج وأخت wa wa ummin saboda haka sai ya zama zaujun shaƙiƙa ummun sai a sa shida زوج ثلاثة شقيق ثلاثة واحد للأم وتؤول بإسنان وتؤول بإس إسني إذا kana fiha sudusani wa nisfani ka ka zaujin wa ummin wa shaƙiƙa wa akuli ummin in an kasa sitta zauju salasa umu wahid yaƙiƙa salasa akulli ummin wahid ta yi aulu da isinain ta koma samaniya waka zalika ta ulu bi salasa wa ulu bi salasa ila tisia إذا كان فيها إذا kana fiha sudusani salasatu azdasin salasatu azdasin wa kamaza zaujin ummin okutu shakika sannan akulli ummin akun li ummin sun ma أخت لأب ستة أصل المسألة زوج ثلاثة أم واحد شقيقة ثلاثة أو أخت لأم واحد أخت لأب واحد صارت تسعة وتقول وتؤول بأربع بأربع بأربعة إذا كان فيها rubu'un wasulusun wasulusani wa sulusani wa kamaza ka zaujatin ka zaujatin wa akawai ummin akun li ummin summa akun li ummin wa shaqiqatani wa shaqiqatani hiya min min sitta Um, hmm? uh, ba haka ba um, uh, muna maganar sitta ko iza kana fiha um, rubu'un rubu'un wasulusun wasulusan ai ba ta da ita ita ba ta da rubu iza kana fiha sudusun yawa sudusun eh iza kana fiha sudusun anan zai kasance a ah, ummun ko jadda yawa ummun to an kasa shida ummun tana da ɗaya a kawani ummi suna da biyu waɗanda suna da arba'a shaƙiƙatani suna da arba'a hmm? a kawai ummi suna da sulusi sulusi biyu ko? eh bai kai bai kai goma ba takwas eh bakwai ne a to ai abin ga wa a hudu ya kamata su samu hudu ya kamata su samu eh shi ne sulusan a sannan a kawai ummin su samu sulusi hmm. guda biyu ya zama shidda kenan a ummun da kuma um, إذا كان فيها آه wannan za a samu misali a ce akwai uba shi ma sudusu yake so ko to waɗanga um, sai ya zama rubu'i sudusani wa rubu'un a ce akwai zauju zauju sannan bintaini bintain yauwa uba yana da ɗaya haka nan uwa tana da ɗaya zaujin mm. yauwa zaujin yana da mai haduwa إذا كان فيها na'am idza kana fiha sudusani wa sulusun wa sulusani idza kana fiha sulusun wato kaman ah, ummun wa jaddun wa akawai ummin akawai ummin sannan shaƙiƙata ni yauwa daga cikin shidda jaddu yana da ɗaya ummu tana da ɗaya akawai ummin suna da suna da biyu shaƙiƙatani suna da arba'a har yanzu nawa kenan eh a su wuce takwas eh ita ita waɗannan shaƙiƙatai suna da hudu a kawai ummin suna da biyu shida kenan ummun yawwa takwas um, haka ne zaka ka na fi ha sulusani وثلث وثلاثة أسداس ثلاثة أسداس يوه har yanzu bai fito ba izaka na fiha nisfun aka ne izaka na fiha nisfun wasu dutsen yawwa. Zaujin. Ummun. Jaddun. akawai akawai ummin shaƙiƙatani na idan an shida zauju yana da salasa ummun tana da ɗaya jaddun yana da ɗaya hmm? biyar kenan na'am a kawai ummin suna da biyu hmm? bakwai kenan in an ka sa shaƙiƙa ta ni kuma ta abin ga ina ganin jaddun ne za a fitar eh iza kana fiha nisfun wa sudusun wa sulusun wasu sulusan wannan shine sai a fitar da jaddu eh, eh da sulusinta abin da dama tana aulu da arba'a bi arba'in ta kai goma shine karshen shine aulu na karshe iza kana fiha nisfun wa sudusun wa sulusun wasu lusani yauwa zauju yana buƙatar nisfi uku ummu tana buƙatar sudusi ɗaya kaji hudu kenan ita a kawai ummin suna buƙatar biyu hmm, sulusi nawa kenan a'a eh, shidda kenan to sulusani hudu shida ga hudu goma kenan wa haza huwa akhiru aulatiha sitta ta'ulu bi arba'in idza kana fiha nisfun wa sudusun wa sulusun wa sulusani ka zaujin wa ummin wa akhawai ummin ko shaƙiƙata ne wannan shi ne misali na eh wata ulu bi arba'atin idza kana fiha nisfun wa sudusun wa sulusun wa sulusani ina idin ulu bi arba'a na'am eh kwarai kuwa a rubu'i Nisi. a abin nan eh nisifi da sulusi da sulusani da sudusi na'am guda hudu na'am wannan ita ke auli da yawa ita ke auli hudu isina ashara tana auli uku tana auli da ɗaya ta koma sha uku tana auli da uku ta koma sha biyar tana auli da biyar ta koma sha bakwai shi kenan wa haza akiru aulatiya arba'atan wa ishirin tana auli ɗaya don haka sai mu bar abin nan ita isna ashara da arba'atun wa ishirin zuwa darasi na gaba mun kare da wannan labban farko ita ce sitta na'am akhawai ummi akhawai ummi wa shaqiqata ne kowa nashi sai waɗanda ake ba sun kai yawa to sai a ƙara sai a ƙara lamba a wajen istilahi kuma na masu fara'idi shine ƙarin kaso masu gado da kuma rigowa a wajen abin da suke samu kaso kan ya karu amma rabo ya yi kaɗan don rabon da ya kamata a bashi shidda sai an ka sake kasashe har goma kaga rabo ya yi kaɗan kenan amma kuma kaso ya yi yawa an kasa goma amma abin da za ka samu ba zai kai hakikani inda an bashi shidda ba to daga cikin usulul masail wanda mun kai darasin da ya gabata abinda usulul masail inda lamba wadda za a iya hitar da ribon kowa cikin masu gado kowa ya samu ba tare da an bare gowa ba kai kana son nisifi eh to za ka samu nisifi ciki wa lamba kai kana son sudusi eh za ka samu sudusi ciki wannan lamba kai kana son rubu'i a eh, za ka samu rubu'i ciki wannan lamba to wannan lamba da tattara waɗannan ita ce asalin matsala to idan an ka zo an ka samu ƙarin masu so wasu lambobi to dole sai a ƙara kasa wannan lamba har yanzu zuwa ƙarshen inda kowa zai samu to daga ciki waɗannan usulun masail guda bakwai uku ɗaya suke karɓan ƙari daga cikin uku ɗin nan shidda ita ta kowace kaso mai yawa a wajen aulu tana auli da ɗaya da tana shidda ta koma bakwai tana auli da biyu da tana shidda ta koma takwas tana auli da uku da tana shidda ta koma tara tana auli da hudu da tana shida ta koma goma to wannan shi ne karatu a takaice hmm. ai da sudusinta ai da sulusinta ai da salasatu azdasin sannan kuma ai da sulusanin dinta eh. ثلاث ثلاثة أزداس ونصفان وأم وأوت شقيقة وأخ wa وأوت mm. ummin wa utu shakika utu li abin kai utu li ma a shakikati tana son sudusi akun li ummin ko uktu li ummi idan guda ne yana son sudusi ummu idan an ka samu ƴaƴa da yawa sai ta koma sudusi salasatu aldasin kenan da ummu da ɗanta da ɗan uba ɗiyar uba yawwa sun su sudusi yake so sannan ga zo ga shaƙiƙa masu son nisifi guda biyu na'am mm mm mm talata mm eh daga cikin usulul sab'a din nan uku ɗaya ke karɓa Audu ma min ce usulul masail nawa ne sab'a isnani salasa أربعة ستة ثمانية اثنا عشر ثلثان نيكي nisifi wanda ake samu daga biyu a kaga biyu asuli ne na matsala sannan uku inda ake samun sulusi ko sulusani sannan rubu'i arba'a inda ake samun rubu'i ko rubu'i da nisifi ko rubu'i da nisifi da ma bakiya duk ana samun ciki arba'a sannan shida inda ake son a samu sudusi da nisifi da sulusi da sulusani kaga ita ma usulun masail ne to sannan samaniya sannan isina ashara sannan arbatu wa ishirin waɗannan su ne usulun sab'a to daga cikinsu uku kaɗai ke karɓar audu sauran duk ba su karɓar audu Mm. mun haɗu biyu ba shidda ɗai mun ka yi bayani mun ka ce bar isina ashara da arba'atun wa ishirin yawwa an gane karatun ko? ya alhamdulillah وهي وهي ستة ta'ulu arba'u aulatin wa huwa nihayatu auliha in ta yi aulin guda hudu shi ke nan ta tsaya ba ta wuce nan ita shida idan an kai yau saura biyu saura isina ashara da arba'atu wa ishirin yauwa ba su da aure guda hudu ne ya rage saura hudu kenan saura biyu hmm. yawwa masha Allah na'am eh idza kana fiha nisfun nisfun ta'ulu ila nawa wani wata ulu bi arba'a idza kana fiha idza nisfun ya kamata ya zama anan eh wa wasulusun wasulusani wasudusun hmm. eh nisfun wasudusun wasulusun wasulusani hmm, nisfun ne nan nisfun wasudusun yawwa wasulusun wasu lusani ka zaujin wa ummin wa akawai ummin wa shaƙiƙata ne hmm. wace kikata ne salati ga annabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya allah wannan darshi da muka karba allah ka sa mana albarka gare shi allah sa ka ba mu fahimta allah ka sa mu gane shi Allah malin da ke taimaka mana yana karantar da mu Allah ƙara mashi hikima da ilimi Allah ka albarkaci zari'arsa da tamu duka ya Allah ka samu gama lahiya duniyan nan Allah rigingimun da muka ji suna kawo suna wasu ƙasashe na musulmi har sun kawo cikin Najeriya kuma Najeriya har sun kawo kusa gare mu nan ya Allah kare mu Allah ka tsare mu da wannan rigingimu ya Allah wanda a ciki Allah ka yi musu mahita ta alheri Allah ka yi musu mahita ta alheri Allah ka tsare mu da waɗannan makirce makirce da makiyan addinin musulunci da musulmi suke mana a cika da fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وانا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين